أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkamu da kasancewa a wannan babban ɗaki na taro a wannan gari mai albarka garin yola kuma a wannan munasaba ta taya 'yan uwanmu da 'ya'yanmu da kannanmu murna da fatan alkhairi na haddace alkur'ani mai girma a ƙarƙashin sananniyar makaranta da take ba da gudunmowa a wannan jiha da wannan ƙasa gaba ɗaya makarantar ummul ƙura littafidin ƙura'an muna yi wa 'yan uwa ɗalibai da Allah ya musu wannan arziki murna da fatan alkhairi da kuma roƙon Allah tabaraka wata'ala ya sa alƙur'ani ya cece mu gaba ɗaya gaisuwa ta musamman ga iyayen ƙasa sarakuna da ba zan iya faɗan adadinsu ba a wannan wuri da wanda za su zo nan gaba gaisuwa da girmamawa da manya-manyan baƙi da aka gayyata da manya-manyan malamai da manya-manyan 'yan siyasa da manya-manyan jami'an gwamnati da iyayen yara masu tarin yawa da 'yan uwa ɗaliban ilimi da shugabannin wannan makaranta da kuma ainihin wato 'yan agaji da sauransu duka muna muku fata alkhairi da addu'a Allah ya sa a fara lafiya a kammala lafiya kamar yadda ɗan uwana kuma amini shehin malamin shek abubakar muftar ya zo ya gabatar da ni tabbas gayyata ce aka yi min don na zo na gabatar da kalma a takaice a wannan taro mai albarka ina fatan ‘yan uwa za su ba da kunnansu da lokacinsu da natsuwarsu saboda darajar abin da za a yi magana a kan shi shi ne alkur'ani mai girma zan takaice magana ta gaba ɗaya a kan abin da ya shafi alkur'ani da falala alkur'ani da makaranta alkur'ani da masu karantar da alƙur'ani da irin abin da alkur'ani yake samarwa a cikin al'umma da kyakkyawar tarbiyya ta kwarai da makarantun alƙur'ani da ke cikin al'umma suke samarwa ina taya murna kwarai da gaske ga wannan babbar makaranta da jagorancin ta makaranta umul kura da tafizul ƙur'an a wannan gari na yola farin ciki da murnar samun nasarar haddatar da yara a wannan shekara mutum uku ko hudu. muna fatan Allah ya saka muku da alkhairi Allah kuma ya muku jagora Allah ya ba kula ladan haddatar da waɗannan yara Allah ya sa waɗannan yara mata da mazansu su zamanto kurratu ainin wato hasken zuciya ga wannan al'umma da kuma iyayensu Allah ya sa su zamanto iyaye waɗanda za su sami ‘ya'ya mahaddata alƙur'ani hadda sama da irin tasu. Abu na farko ‘yan kwana musulmi mu sani cewa shi Alkur'ani, mafi girman bayani akan falalarsa kasancewansa magana Allah ne. Ko ana aka tsaya, aka ce alƙur'anu kalamullah alƙur'ani zancen Allah ne shi kenan aka yi fatiha ya isa yau waɗannan yara a ce cikin taimakon da Allah ya musu zancen Allah alƙur'ani izin sittin aya dubu shida da wasu ɗaruruka duk yaran nan sun haddace wallahi babu falala da matsayi da ya wuce wannan da haka Allah ta wa ta'ala ya yabi littafinsa a wurare masu tarin yawa wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala kalbika litakuna min al littafi ne da Allah ya saukar da shi shine rabbul alamin ubangiji tabaraka wa ta'ala ta hanyar mala'ika jibrilu shine ar-ruhul amin amintaccen mala'ika wanda shine ta saukar da wa'ayi tun da aka yi duniya har ƙarshe dan aikin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce Qur'ani littafi ne mai albarka wa kitabun kitabun anzalnahu mubarakun wannan littafi ne muka saukar da shi mai albarka inji Allah inna hada ya yahdi lillati hiya aqwam lalle wannan alqur'ani yana shiryarwa zuwa ga hanyar da take tafi kowace miƙewa da daidai la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid babu warki babu wasa a cikin Alƙur'ani mai girma abin saukarwa ne daga Allah alhakimu kuma alhamidu abin godewa mai hikima waɗannan ayoyi suna mana bayanin muhimmancin wannan littafi cewa shine jagora a gare mu mu musulmi kuma Allah ne ya saukar da shi Qur'ani ba magana kowa bane Qur'ani magana ce ta Allah Ta tabaaraka ta'ala Qur'ani shiriya ce ga wannan al'umma Qur'ani haske ne ga wannan al'umma ƙur'ani albarka ne da nasara ga wannan al'umma abu ya al ya ruwaito hadisi daga ahmad ibn isa al-misri da abu hammam suka ce ibn wahab ya gaya musu daga muawiya ibn salih shi kuma daga al'ala ibn al-haris daga zaid ibn arta daga jubair daga manzan allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi ne mursali hasan manzo Allah yana cewa lan tarji'u ila Allah azza wa jalla bi shay'in ahabba ilayhi min shay'in yakhruju minhu ba za ku taba komawa zuwa ga Allah ba tabaraka wa ta'ala da wani abu da Allah ya fi so irin ku koma masa da abin da ya zo daga gare shi ne alkur'ani duk wanda Allah ya taimake shi ya koma ga Allah akwai alƙur'ani a bakinsa ya koma ga Allah akwai alƙur'ani a gwagwalwarsa to ya je da babban rabo wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala ma'abuta alƙur'ani su ne keɓantattun Allah na kusa da Allah mahaddacin alƙur'ani yana kusa da Allah su ne ahalullahi wa khasatuhu kamar yadda riwaya ta zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam anas dan malik ya ruwaito a riwayar imam abu dawud da isnadi mai kyau daga abi kinana daga abi musa al'ashari wanzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa inna min ijlalillah yana daga cikin girmama Allah ikrami Shaiba al-muslim girmama mutumin da yake da furfura musulmi idan ka girmama mutum musulmi mai furfura to kamar ka girmama Allah ne idan ka girmama hamilul qur'an ghairul ghali fihi wal anhu ba wanda ya wuce gona da iri ko wanda ya kaurace masa ko kuma wanda yake wani abu ba daidai tare da shi ba mai qur'ani in ka girmama shi ka girmama Allah yanzu waɗannan yara da Allah ya musu arziki na hadda qur'ani girmama su girmama Allah ne kamar yadda girmama mai furfura girmama dattijo mai shekaru a cikin mu girmama Allah ne wa ikrami zis-sultanil muksif da girmama mai mulki mai adalci sarki shugaba jagora mai ƙoƙarin kamanta adalci a cikin al'umma idan ka girmama shi kamar ka girmama Allah ne wannan hadisin yana nuna mana muhimmancin mu girmama ma'abuta ƙur'ani don masu girma ne a wajen Allah tabaraka wa ta'ala annabi ya yi bayani akan falalar wannan Alƙur'ani. babu wani littafi babu wani abin karatu da ake karantawa a duniya da ya kai Alƙur'ani lada hadisi ingantacce riwayar imamu tirmidhi wazala yana cewa duk wanda ya karanta Alƙur'ani, falahu bi kulli harfin kowane harafi kwaya ɗaya, harafi ɗaya. mutum yana da lada goma yace la aqulu alif lam mim harf ba ina nufin alif lam mim harfi ne guda ɗaya ba yace alifun harfun wa harfun wa harfun da alif da lam da mim kowanne harfi ne mai zaman kansa duk wanda ya zo karatun Qur'ani yace alif lam mim yana da lada talatin idan mutum ya ce bismillahi ba'un lada goma sinun lada goma mimun lada goma alifun lada goma arba'in lallan lada ashirin sittin ha'un lada goma saba'in bismillahi kawai mutum yana ɗauke da lada saba'in idan ka karanta bismillah gaba ɗaya za ka tashi da wajen lada ɗari da saba'in idan ka karanta shafin ƙur'ani guda ɗaya a ƙididdiga ƙaitacciyar ƙididdiga za ka tashi da lada wajen dubu biyar da wani abu ba mu da wani littafi da za mu karanta shi ba mu da wani zikiri da za mu karanta shi ba mu da wata addu'a da za mu karanta ta ba mu da wani wuridi da za mu karanta mu samu lada sama da alƙur'ani ke sa duk wanda za a ba shi wani abu wai ya samu lada to ya yi kokari ya rungumi alqur'ani shi sa iyayen waɗannan yara ina muku albishir da alheri da ke tattare da waɗannan ‘ya'ya da albarka da ke tare da su na yawan ladan da za su samu hakko masu yayyafa muku amma abin tausayi yau wannan al'ummar da yawa ba ta san wannan falala ba muna ta karanta wasu abubuwa a banza muna ta lokacinmu a banza muna sauraron wasu abubuwa na shirme muna ɓata lokaci mu kware akan abubuwa a banza amma ba mu iya ƙurani ba yanzu yaranmu idan za ka duba a gidaje din masu kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da suka shahara a ƙasar nan yaranmu duk sun haddace sunan da kin sun su amma ba su san adadin matan annabu ba ba su san asharatul mubashiri na janna ba ba san adadin surorin alkur'ani ba ba san falala alkur'ani ba an koya musu kiɗa an koya musu waƙa an koya musu rawa an koya musu shedanci idan ka ji mutum yana sauraron wani abu a waya galiban kiɗa yake shi kaɗan ne masu jin ƙur'ani ko masu jin wa'azi an raba mu da ƙur'ani an raba mu da falalar ƙur'ani da darajar ƙur'ani an raba mu da abin da za mu samu aljanna da wuri-wuri yayin da muke sauraransa ko muke karanta shi da haka lalle alkur'ani babu wani abin da yake shi lada wannan ita ce akida ta ahlus sunna kuma wa bihi nadinullah tabaaraka wa ta'ala da wannan muke yi wa Allah tabaaraka wa ta'ala bauta falala alkur'ani malamai suna cewa duk mutumin da ya haddace ƙur'ani ana kyautu zaton Allah bai zai kona shi ba matakar ya aiki da Qur'ani kamar yadda ya zo a cikin hadisi Imam al-Baihaqi ya ruwaito shi malamai suka ce hadisi ne Hassan daga cikinsu su akwai Sheikh Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala a cikin sahihu al-Jami' as-Saghir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law jumi'a al-Qur'an fi hadhihi al mahtarak malamai suka ce abinda ake nufi لو جمع القرآن في جلد ما احترق ما أحرقه الله بالنار da ƙur'ani za a haɗa shi a fata a sa shi a wuta Allah ba zai ƙona shi ba abinda ake nufi ma'abucin ƙur'ani da ya haddace alƙur'ani izu sittin masanin alƙur'ani mai aiki da alƙur'ani idan ya mutu Allah ba zai ɗauke shi ya tsunduma shi a wutar jahannama saboda ƙur'anin da ke ɗauke da shi akwai falala da ta wuce wannan akwai matsayi da daraja da ya wuce wannan ya zo a cikin riwayoyi na malamai da suka inganta manzo Allah yana faɗa inna Allah yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yad'u bihi akhari hadisin Imam Muslim wannan littafi na alkur'ani Allah yana daga darajar wasu mutane da shi zaka ga mutum ba kowan kowa ba amma da ya zo ya haddace ƙur'ani ya karanta ƙur'ani ya fassara ƙur'ani ya san ma'ana ƙur'ani Allah ya mai da shi wani mai matsayi a cikin al'umma yarfa'u bihi aqwaman maza Allah ya ce ya ummu nasu akra'uhum li kitabillah wanda zai yi wa mutane limanci shine wanda ya fi su sanin littafin Allah wanda ya fi su sanin alƙur'ani mai girma shine liman shine jagora waje Allahu ma'immatan yahduna bi amrina Allah ya daga darajar masu ƙur'ani a duniya Allah ya kimanta su wasu kuma Allah ya kaskantar da su saboda ba su da alƙur'ani A anan nake amfani da wannan dama in sanar da ku cewa wallahi wannan abin da annabi ya faɗa a wannan hadisi sahihi na Imam Muslim ya kamata mu yi da shi kuma mu nuna aikace ina jami'an gwamnatocinmu ina shugabanninmu ina gwamnoninmu ina ainihin wato sanatocinmu ina 'yan majalisarmu wani tanadi a matsayinku na musulmi kuka yi wa mahaddata alkur'ani a shiyoyinku da ƙasarku yanzu ku duba yadda karatun ƙur'ani yake da wahala ku duba shekarun da yaran nan suka ɗauka tun daga ta da baki ku duba wahalar da malaman su suka yi wajen karantar da su amma abin da zai baka damuwa a wannan ƙasa yanzu waɗannan yaran da muka yi taro a kansu aka kashe makudan kudi don a zo a girmama su wallahi tallahi malam ba su da ofis a local government ba wani ma'adacin ƙur'ani da yake da wani ofishi da aka tanadar masa a local government babu wani ofishi a state government da aka tanadar na cewa waɗannan manyan mutane ne sun haddace ƙwar'ani alaƙalli ainihin musu tanadi na girmama su amma mutum zai zo ya wata diplomarsa shekara ɗaya biyu ya ci ko bai ci ba ko feli ne ko fas ya samu in ya je mika takarda zai samu aiki amma a cihohin musulmi a ƙasa ta musulmi gwamnoni musulmi sanatoci musulmi 'yan majalisu musulmi amma 'ya'yanmu suna ta hadda ƙur'ani ba su da future ba su da mustaqbal ba su da wani aiki da za a ɗauke su yanzu akan ɗauki mutum shara ya zo da takarda a ɗauke shi shara ana biyansa albashi da zai ciye ce da iyalinsa amma yaron da ya haddace ƙur'ani izu sittin, sai dai ya kare a masallaci da kuma islamiyya. yanzu mun yi daidai kuma mun taimaka kuma mun sa yara su rinka karatun nan yaro ya yi ya gama bai san ina za shi ba sai dai ya kare a makarantar islamiyya kawai gwamnati ba ta da lissafinsa Ba ya cikin wanda za su kai a ɗauke su yanzu yaran nan ba su cancanta ba gwamnati a local government a sa musu albashi a rinka ɗaukar su malaman islamiyya ana biyan su albashin mai digiri dala ba su yi ba yanzu wanda ya haddace qur'ani matsayinsa bai kai na mai digiri ba na rantse da Allah mai hadda alqur'ani matsayinsa wallahi yafi na mai digiri hadihi aqidatuna wannan ita ce aqidan mu wa biha nadinullah da shi muke wa Allah bauta mu da kanmu muke kashe karatun ƙur'ani ba ma kimanta shi ba ma shi yanzu iya abin da za a yi wa yaran nan a yi wannan taro a hotunan su, a gayyato manyan mutane a zo a ce masha Allah amma ina future ɗinsu akwai wata university da za su kai wannan takarda a ɗauke su babu har yau a ƙasar nan duk darajar ƙur'ani duk matsayin ƙur'ani baya cikin wayar da leko babu darasin ƙur'ani a cikin wayek da ku bai kai ba bai isa ba amma akwai wancan darasin akwai wancan darasin akwai wancan darasin mu abinda muke bukata alal akalla a sa mana shi cikin wayek da ko ƴaƴan musulmi kawai su yi shi ko ma ba su haddace ba a ce a wayek da ko za a yi jarrabawa ne a cikin izu goma da tafsiri da hadda dala ba mutu da ƙur'ani ba ministan ilimi ba musulmi ba ne ministan na education a kaza ba musulmi ba ne kwamishina na ilimi ba musulmi ba ne yanzu ba za ku yi wa musulunci gata ku mutunta alkur'ani ku kimanta shi ku cusa shi a cikin constitution ban ce hadda wanda ba musulmi ba a'a iya musulmi kawai a yi masa wannan amma babu wani yaro ya samu admission a wata makaranta a ƙasar waje ya samu scholarship yana buƙatar kuɗin ticket da ɗan guziri da zai tafi ya samu baban shi ya ce baba congratulations na samu makaranta baban ya ho wacce makaranta ka samu sai ya faɗi sunan wata makaranta wata university ta musulunci a cikin ƙasashen na na musulunci yace ce me za karanta yace baba zan karanta ƙur'ani da hadisi yace kai kai in za ka je ka yi karatu ka je ka yi karatu ka raba da maganin islamic islamic din nan in za ka je ka yi karatu ka je ka yi karatu ma'ana karatun ƙur'ani hadisi karatun islamic studies ba karatu ba ne wannan musulmi ne yake gaya wa ɗansa musulmi an ɗauke shi a makaranta an ba shi scholarship ɗin da a ƙasarsa najeriya babu wannan makarantar da za ta ɗauki yaro ta ba shekara hudu yana karanta alkur'ani da sunna ya zo da digiri amma uban nan cewa in dai zai je karanta ƙur'ani ne da hadisi naira ɗaya ba zai ba shi ba musulmi ne mai sallah an ci mu da yaƙi an kammala da mu an gama da mu ruwa ya ci mu ambaliya ta ci mu gaba ɗaya. na karanta rubutun wani bature wani kirista a cikin turawa mai yada addinin kiristanci a duniya ya ce yana sanar da mutanen duniya da 'yan addininsa gaba ɗaya ku daina ɓata lokacinku kuna yaƙar musulmi da bindiga da makami da kaza ya ce hanya mafi sauƙi da za ku yaƙi musulmi ku yi nasara kansu ita ce wannan makarantunsu na islamiyya da suke buɗewa ya ce islamic school islamic school islamiyya schools da suke budewa ya ce suna sa suna haddace alƙur'ani wannan ƙur'anin in sun haddace shi ba sun fi ƙarfin kowa a duniya don musulmin da ya haddace wannan ƙur'ani duk inda ya je ba ya fi karfin mutane kuna barin su haddace su zama sanatoci su haddace su zama tayan majalisa su haddace su zama gwamnoni su haddace su zama manyan 'yan kasuwa su ta ce zama manyan yan boko ya ce wallahi wata rana za a zo sai sun fi ƙarfinku da abin abinda za ku yi ku bi hanyar da za ku bi ku kashe karatun ƙur'ani a cikin gidajensu da makarantunsu wallahi wannan wani bature ne rubuta wannan jalladin stone ya ce ku hana su makarantun islamiyya ku hana su ce ƙur'ani ku kawo tsare-tsare da zai ɗauke musu hankali ya hana su zuwa makarantar islamiyya ya hana su participate a da ƙur'ani ku shagaltar da su da abubuwan da za su ɗauki hankalinsu ba za su rike ƙur'ani ba kuma wallahi gashi nan da a rukanmu a ƙauyukanmu makarantun ƙur'ani suna da fawa suna da ƙarfi amma yanzu sun lalace in kana neman makarantar da ba ta da daraja ba ta da albashi ba salari malamin ta ta ɗauri yake don Allah yake kawai to ka je makarantar Qur'ani mutum zai ɗauki malami ya zo ya koya wa 'ya'yansa lessons chemistry physics biology da sauransu a wata zai ba shi naira dubu hamsin idan mai tsoron Allah ne zai ɗauko malamin arabiya da zai koyi da 'ya'yansa alƙur'ani in an ci sa'a su kare a dubu bakwai wannan masu bayarwa da yawa kenan wancan ana biyansa naira dubu hamsin saturdays and sundays yake zuwa kawai amma saboda yana karantar da abin da an yarda da shi shine ilimi amma mai ƙur'ani sha zace ah, yanzu malam ku sai an biya ku yanzu malam ƙur'ani ma sai an biya su cuci mutane su ci biya su malamin ƙur'ani idan zai zo shi yara suna tafiya ba a gaya musa sai dai zo ya tarar da gida yara sun tafi weekend ko yara sun tafi wani guri ba za a gaya masa ba akwai wanda ya rena ma malamin idan ya zo zai ba shi salarinsa allowance na wata sai ya samu wani daga cikin ɗaliban 'ya'yansu sai ce kai wa malamin ku wannan sai yaro ya zo ya ɗauki dubu uku da ɗari biyar ko dubu biyar ya ba wa malaminsa na ƙur'ani malami ya karba ya ce ka dai babanka na gode wancan kuma account number din sa aka karba 25 tana yi za a tura masa account din sa naira 50 wallahi wannan kadan na ga muku akwai mai karban 150 yana lissan amma a gidan musulmi ne ku ji zauran Allah ku gyara mu'amalolin ku da littafin Allah ku ji zauran Allah ku daina kaskantar da alqur'ani ku ji zauran Allah ku mutunta ƴaƴanku da suka ji alqur'ani yanzu waɗannan yaran 'yan mata da suka hajjice alkurani wallahi mu a wajenmu ba ba 'yan matan da suka fi su tsada sittin ce gangan a kanta ta fi wanda ta je ta karanta nobel a kanta ta fi 'yar tiktok ta fi 'yar whatsapp ta fi 'yar ce, ta fi 'yar selfie ta fi 'yar wane ne waɗannan mata ne masu daraja da a ce za a yadda da ni wallahi da duk wanda zai zo ya auri waɗannan sai ya zo da ƙura'aninsa ya zauna ya biya tukun an ji ya iya ko bai iya ba kafin shiga neman wata cikin saboda a nuna ba kowane jigari-jigari ne zai zo nemi wannan da aure ba saboda matsayinsu ya sha bamban da sauran al'umma su ta sha bamban da sauran al'umma to amma da yake al'umma ce da ake tafiya akan rashin kimanta ilimin ko rashin kimanta karatun ba mamaki wani wanda bai iya tada baki ba ya zo ya auri mai izu sittin a kanta wallahi ba ya adalci ba wallahi ba daidai ne. da aka ya ku yan wana musulmi mu mutunta alqur'ani mu kimanta alqur'ani mu kuma san darajarsa manzo Allah yana cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu mafi alkhairin ku shine wanda ya koyi qur'ani kuma ya koyar da shi abu na biyu fahimta alkur'ani shay'un asasi wani abu ne wanda is fundamental dole ne tilasta ne bayan haddace alkur'ani to a san ma'anarsa ina kira ga wannan makaranta ta ummul qura li da Alƙur'an. waɗannan yara kada a kyale su a ce sun gama qur'ani a sallame su tafi ku sake dawo da su su gyaran hadda ku sake dawo da su ku nemi ƙwararren malami da zai iya koyar da su tafsirin Alƙur'ani da ƙawa'idun tafsiri da tarjama ta alkur'ani alal aƙalli duk yarinya duk yaron da zai karanta wannan alkur'ani zai rinka karantawa yana jin ɗanɗanon alkur'ani yana jin zaƙin alkur'ani amma ba wani yaro ya zo yana ta zabga tilawa amma bai san me yake faɗa ba yanzu an canja tsarin makarantu na islamiyya idan an koyar da hadda to kuma ana koyar da ma'ana alkur'ani wannan ya sa rashin kulawa da koyar da yara ƙur'anin ma'anar ƙura'ani sai yaro ya haddace ƙura'ani daga baya kuma sai kaga ya ji ya shiga shashanci kaga mutum ya haddace ƙura'ani an ba shi bindiga yana kashe masu ƙur'ani kaga mutum ya haddace ƙura'ani ya ji ya shiga wata aƙida mara kyau saboda ya haddace ƙura'anin ba a koya masa fassara da ma'anar alƙura'anin ba ya ji yana kishin addini amma akan jahilci da ku koya 'ya'yanku ma'anonin wannan alƙur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai koyar da hadda Qur'ani kadai ba bayan ya koyar da shi sai da ya koyar da mutane fassara babu wata aya ta alqur'ani face sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara ta da haka ana bin ku bashi wannan makaranta ta Ummul Qura bayan hajja da wannan yara suka yi to ayi kokari kuma a bude musu wani aji na musamman da zai dada inganta musu karatun su don su samu ɗanɗano da dancin da na alkur'ani ku sani cewa ilimi gaba ɗaya yana gushewa ne idan ma'abuta ilimin suka gushe di yawanci malaman addini a tarihin iliminsu da karatunsu za ku ga sai da suka karanta ƙwar'ani suka san fassararsa da haka idan kuka bari ba ku koya musu ma'anonin alƙur'ani suka fahimce shi ba to an yi asarar ilimi ba kaɗan ba da haka a koye shi sannan a yi aiki da shi duk wanda bai yi aiki da ƙur'ani ba bai san ma'anar ƙur'ani ba bai zai ji ɗanɗanar ƙur'ani ba ko bai zai samu ladar alƙur'ani ba kuma ku sani cewa fahimta alƙur'ani shine sababin samun haɗin kai da zaman lafiya a cikin al'umma da alƙur'ani ne ake samun ishima'ul qulub haɗuwar zukatan mutane da alƙur'ani ne ake samun zawalul khilafil mazmum saɓani da ba a so in dai an karanta ƙur'ani an fahimce shi an yi aiki da shi yana kore saɓani a cikin al'umma da samun alƙur'ani ne ake samun zaman lafiya a cikin mutane yanzu gwamnati da za ta gane cikin hanyoyin da za a samar da kwanciyar hankali a ƙasar nan taimakon irin waɗannan makarantu na alƙur'ani ko ba komai insha Allah ta'ala waɗannan yara ba ma tsammanta musu shiga cikin harka ta barna da fasadi a bayan ƙasa saboda za su samu control da wannan ƙur'ani da suka adace, ko ba komai an yadda a wannan gari na yola mai albarka waɗannan yara suna daga cikin mutanen kirki insha Allah kuma waɗannan yara nan da shekaru masu zuwa su ne za su zamanto jagorori malamai ko shugabanni a cikin wannan al'umma yanzu duk wanda ya zama gwamnan jihar Adamawa a cikin waɗannan ba mu ci riba ba kin yanzu mun tanadi gwamna mu samu gwamna cikin Qur'ani yazo yana jawabi yana jan ayoyi yana fasawa wallahi za a iya samun wani a cikin su mu samu wata sanata ko wata kwamishiniya mahaddaci alkur'ani wallahi sai ta taimaki addini insha Allah wallahi sai an samu saniki an samu sarki amma me yasa muke bari ba ma tarbiyyantar da yaran mutum suna ƙanana saboda gobe su zo su mulke mu shugabance mu ko da bayan na mutu ina kwanci aka samu shugaba na kwarai a jihata zan ji daɗi don bayana za su yi kyau da aka waɗannan yara kar ku manta komai za su iya zama lakcirori a jami'a manya-manyan 'yan siyasa manya-manyan 'yan kasuwa jagororin al'umma ba mamaki wani ya zama gwamna ko ya zama shugaban ƙasa ko wani babban sanata, ba mamaki kaga mun masa tanadi tun yana yaro karami wannan shine hikimar ku rinka karantar da 'ya'yanku Qur'ani idan ba ku yi ba kiristoci a ƙasar nan suna ɗiban 'ya'yan suna kai su Isra'ila su je su sakandare a Isra'ila su yi jami'a a koya musu aƙida ta kiristanci da ƙin musulunci a Isra'ila su zo kuma a zo a ɗauke su a ba su aiki a wannan ƙasar su zo su ita murkusar ku kun sani ko ba ku sani ba da yawa akwai coci-cocin da ke da universities a ƙasar nan da aka tun daga firamarinsu a makarantar coci suka yi sakandarinsu a makarantar coci suka yi jami'arsu a kai ta wata jami'a ta coci a ƙasar nan akwai jami'o'i universities da yawa da ba zan iya irga su ba gaba ɗaya a ƙarƙashin cocin suke wanda babu wata jami'a guda ɗaya da suke ƙarƙashin wani masallaci ko wata ƙungiya ta musulmi Daka duk wannan tanadi ne suke yi saboda gobe Daka waɗannan makarantu na islamiyya su ne suka saura mana da za mu cusa wa 'ya'yanmu ƙida ta musulunci za mu taimaka musu fi ilimi su samu tarbiyya su karantar da 'ya'yanmu su karantar da jikokinmu idan ba ku yi wannan ba wallahi Allah sai ya tambaye ku wallahi Allah sai ya kama ku idan kuka bari makarantun ƙur'ani suka mutu a cikin ƙasashe da jihohi na musulmi wallahi sai Allah ya tambaye ku ku gina makarantu masu tsada ku zuba kuɗi school fees masu tsada amma babu Qur'ani a ciki da yawa musulmi yau sun gina makarantu private private schools amma wallahi babu Qur'ani a ciki ko jami'a ko college ko secondary school mutum ya zo ya gina rantsantsiyar makaranta ana kai masa yaya amma babu darasin alkur'ani a ciki me alkur'ani ya yi muku me ya abin kyama a cikin alkurani me ya abin ki a cikin alkurani me ya sa ba za a koyar da yara ba saboda ba a yin a cikin wayan da ku amma kuma ana yin kur'ani a kabari kiyama za ta tashi sai an tambaye mu akan alkurani da ka mu mutunta shi mu kimanta shi kamar yadda shari'a ta kimanta masu wannan alkurani din mai girma akwai babban lada dangane da wanda ya rungumi alkurani ya aiki da shi ana kyauta zartan wanda yake mu'amala da alkur'ani ya fi kowa samun lada matukar yanayinsa da kyakkyawan niyya Allah ya sauƙaƙa wannan alkur'ani saboda ladansa wala qad yassarna alqur'ana lizikri fa hal muddakir Allah ce mun saukaka mun sauƙaƙa wannan alkur'ani mai girma ku karanta shi ku samu sauki menene abin da zaka zo ka karanta ka haddace shi kana tashi daga bacci ka karanta shi kana zuwa wajen taro ka karanta shi a zo ramadana izu sittin mutum ya shi kaɗai ya karanta shi a masallaci ga lada ga ɗaukaka ga matsayi ga albarka ga alheri da Allah yake saukarwa ga duk mutanen da suke karanta alkur'ani ashe ba mu da wata riba da ta wuce muhimmata ga ainihin karanta sama da karanta ƙur'ani zan rufe da wasu ladubbai da ya kamata musulmi su kula da su dangane da mu'amalarsu alkur'ani yana da kyau duk wanda zai karanta alkur'ani ya karanta shi da tsarki kuma inda hali ya zauna cikin tsafta yana mai karanta shi yana goge batirinsa da asuwaki kafin ya karanta shi yana shafa turare da fesa turare kafin ya karanta shi yana mai khushu'i da nuna tsoron Allah da taqwa da kuma ainihin tawazu wannan ladabi ne na karanta Qur'ani sannan kuma mutum ya rinka tuno girman Allah tabaraka wata'ala a lokacin da yake karanta shi mutadabbiran li ma'anil Qur'an ya rinka tadabburi da bibiyar ma'anoni na Al-Qur'ani mai girma wannan yana da muhimmanci kwarai san da shi mutum ya rinka tasirantuwa da ayoyi da suka zo a cikin Al-Qur'ani suke bayani akan falala da aljanna da suke bayani akan rahama da jin kai da kuma suke tsoratarwa dangane da wuta da azabar da ke cikinta ana so idan ana karanta alkur'ani a samu nutsuwa a kwantar da hankali a daina surutu da jayayya a lokacin da ake karanta alkur'ani wa idza quri fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan kan ana karanta alkur'ani ana so a saurara dan a samu rahamar ubangiji tabaaraka wa ta'ala ya zo a cikin hadisi idan ana karanta alkurani Allah yana saukar da wata nutsuwa ta musamman daga sama daga gare shi tabaraka wa ta'ala ya kamata mai karanta alkurani ya zama a ga alamar alkurani a rayuwarsa da mu'amalarsa kada mai ƙur'ani ya zama ɗan giya kada mai ƙur'ani ya zama ɓarawo kada mai ƙur'ani ya zama mazinaci kada mai hadda ƙur'ani ya zama ɗan caca, kada mai ƙur'ani ta zama tana tsiraici kada mai sa mai ƙur'ani ta zama mazinaciya kada mai ƙur'ani ta zama ba ta zaman aure a ƙur'ani yana gyara ɗabi'a yana gyara hali na mutane saboda muhimmanci alƙur'ani mai girma mala'ika jibrilu yakan zo ya yi mudarasa alƙur'ani tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya zo ya karanta annabi ƙur'ani yana karantawa annabi yana karantawa وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم Allah yakan sa mala'ika ya zo ya koya manzan Allah al'ur'ani tun daga farko har ƙarshe Imam Bukhari ya ruwaito hadisi sahihi ingantacce, manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ce, Kana Jibrilu ya uridu al'ur'ana, Jibrilu yana zuwa ya bajiro da al'ur'ani a gare ni, Masruf ya ruwaito daga Nana Fatima daga Aisha, ta ce, manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce mata kana jibrilu ya aridunin ƙul'an jibrilu yana ya aridunin bil ƙul'an yana zuwa ya kamun ƙul'ani ya karanta mun karanta kulla sana a kowace shekara sai jibrilu ya zo sun yi madarasa ƙul'ani da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama amma a shekarar da annabi ya zo karshen rayuwarsa jibrilu sau biyu ya zo suka yi madarasa ƙul'ani suka yi musaffa al-ƙul'ani aka yi sauka farko aka yi sauka ta biyu aka ce mai wannan yake nunawa ce wannan yana nuna sa ya zo daga wannan shekarar da zai sake kaiwa wata shekara ba idan har mala'ika Jibrini zai zo yana yi wa manzon Allah da Qur'ani ya karanta annabi ya karanta ya kamata mutum musulmi ya sakaci baya karanta Qur'ani yanzu abin tausayi abin damuwa mutane malam duk littafin da ka ba su na turanci za su iya karantawa ba turancin da bai iya wani har faransanci ma ya kara da shi yana alfahari ai shi ya san faransanci amma wallahi da zaka bashi alqur'ani izu sittin ka bude mai kace karanta bai iya ba a cikin musulmi yau akwai waɗanda rubutun alqur'ani da shi da rubutun china da na japan duk iri ɗaya ne a wajensu akwai asara da ta kai wannan wani bawan Allah wai ya je umra da shi da abokanansa kowa an yi dawafi an gama an zo an ɗauko ƙwar'ani an buɗe ana karanta ba shi idan ya zo sai ya zauna sai ya tagumi sai abokin sai ce da shi wani ya naga ana karanta ƙwar'ani kai baka karantawa sai ce wani kai dai kai Allah kai dai Allah dai bada haƙuri kawai Allah dai ya ce mana wallahi na yi kuskure ce me ya faru ya daga mai ƙwar'ani izu Ya ce wallahi wannan da kake gani wallahi ko ƙulhuwa ba zan iya buɗe ma a na ta gaba ko kula wuzu bi rabbil falaki wallahi ban san inda ya ba wa wani ya aka kai haka ya ce wallahi mun karar da rayuwarmu a akan neman kuɗi amma ba abin da na iya wannan mutumin yana da sama da miliyan ɗari barkace biloniya ne yana da kamfanoni yana da gidaje yana da kadarori yana zuwa duk inda ya ga dama a duniya an san da shi a garinsu an san da shi a ƙasarsu amma bai iya karanta ƙur'ani ba ka kasa ɗaukan malami da za ka ba shi naira dubu hamsin a wata dubu ɗari ya zo koya maka ta da baki ka iya wata mata take ce mun jiya ta mun waya ta ce wallahi malam yau shekara ta ashirin da ni da mai gidana na rantse maka da Allah malam ban taba ga ya bude Qur'ani yana karantawa ba shekaran mu 20 yau ƴaƴan mu har sun shiga jami'a ban taba gani ya bude Qur'ani ya karanta ba wata ce wallahi malam baya yi bai iya ba ne ko kuma baya yi ba mamaki bai iya ba da haka akwai hadari mutum ya kuskure ya mutu bai iya karanta ƙur'ani ba mun cika gidajenmu da jin kiɗa da jin waƙa amma ba ma jin ƙur'ani ba mu san sudais ba ba mu san shirin ba ba mu san husari ba ba mu san minshawi ba ba mu san ayyubi ba waɗannan makaranta ƙur'ani na duniya da ake amfani da sautukansu ana amfana a samu imani mu ba san da su ba akwai hasarar da ta wuce mutum ya wayi gari bai iya karanta Qur'ani ba babu abun tausayi irin kumata wallahi ki sani cewa darajarki da kimanki da matsayinki yana cikewa ne ga ki wajen karatun Qur'ani duk matar da ta yi aure ta iya Qur'ani Allah yana tsare mata darajarta amma ki zo ki wayi gari kina ta shi 'ya'ya. sai ga dara haihuwa da tara yaya amma baki iya komai ba baki zuwa islamiya baki koyi qur'anin ba baki iya hadisi ba komai baki iya ba amma kin iya kwalliya kin iya ado kin iya gulma kin iya surutu kin iya kaza ga yaya da ke tarawa amma baki iya koya musu koda kula uzu bi rabbil da nasi shi yasa zaki zama baki da kima a idan mijinki baki da daraja a idan mijinki daga ƙarshe ya koyan gwana musulmi wannan makaranta ta mun mulkura wallahi sun yi ƙoƙari ya kamata mu yaba musu a irin wannan lokaci da fitina ta yawa a irin wannan lokaci da muka shagaltar da 'ya'yanmu da manya-manyan wayoyi masu tsada a ce an iya ninki mai yaran nan sun haddace qur'ani bango tu bango izu 16 cas-cas yau da da lokaci da za a gwada waɗannan duk sai mun gwada su ba ayar da ba a karanta musu su karasa ta ba akwai ribar da ta wuce wannan wallahi ya kamata gwamnatin adamawa ta san da yaran nan wallahi ya kamata 'yan siyasanmu ku yi sakayya ma waɗannan yara wallahi ya kamata a taimake su a sama musu scholarship a jami'a su yi karatu a sama musu aiki a sama musu koda albashi ne da za a rinka biyan suna karantawa islamiyya ko da yake malaman su ma wataƙila ba su samu aikin ba ballantana su su karan abinda na faɗa da daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuban harshe Allah mana afwa wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa takbir at-takbir Allah ya saka malam da alkhairi ya kara rayuwar shi albarka kuma ya mai da shi gida lafiya a lokaci ya ja sosai yayin da malam ya gabatarwa kamar ba za mu tsaye da shi ba amma akwai jawabai da dama da za su biyo baya wanda ba mu da lokaci Ita shi yasa muka ba malam lokaci muna fata Allah ya saka malam da alkhairi kafin mu je gaba akwai yayin da malam ke gabatar da jawabi mun samu halattan ɗaya daga cikin babban baki na wannan taro wato mai girma gwamnan adamawa right honorable amadu umaru fintiri wanda special advisor akan harkokin addini Ustaz Mamman ke wakilta. Ustaz Mamman kai kanka muna maka barka da isowa kuma muna wa shi gwamna barka da isowa a madadin shi kamar yadda ka wakilce shi. Har wa yau shi Ustaz Mamman ya zo da huluna guda uku ne a wannan taro. Bayan tasa ta kansa ga ta gwamnan Adamawa da kuma na shugaba Abdullahi Balalau shugabar kungiyar Izara ta ƙasa da masu izar su bidiya wai sunna.